Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. An buƙaci cibiyoyin watsa labaran Najeriya da su zama masu kishin ƙasa da ƙwarewa. wajen gudanar da ayyukansu don inganta haɗin kai da kuma ci gaban ƙasar. Daga cikin waɗanda suka yi wannan kira har da mai bama shugaba Muhammadu Buhari shawara akan harkokin yada labarai Femi Adeshina. ba ko cin mutunci ya Ko me wakilan ƙungiyar masu watsa labarai ta Najeriya za su ce akan wannan magana? Sunana Mansur Liman, mataimakin shugaban ƙungiyar masu watsa labarai ta Najeriya wato BON. Babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin yada labarai Femi Adeshina ya yi magana cewa waɗansu masu aiki a gidajen rediyo a Najeriya suna yin maganganun da suke da kama da wanda za su iya raba kai kuma su iya tada hankula. a matsayinku na shugabannin ƙungiyan masu yada labarai. Me kuke yi wurin ganin cewa an samu 'yan jarida masu kishin ƙasa waɗanda kuma suke ƙoƙarin ganin cewa kai ya haɗu? To na farko dai eh, yanzu nan ne muka karɓi shugabancin ita wannan ƙungiya ta masu watsa labarai ta Najeriya wato BON. Uh, kuma shi shugaban wannan kungiya john ube ya yi magana cewa ɗaya daga cikin abubuwan da yake so ya mai da hankali a lokacin wannan shugabanci nashi wanda ni ne mataimakin shi shi ne a tabbatar da an yi wani tanadi yadda za a dinga horar da ma'aikata waɗanda suke aiki na watsa labarai. Shi aikin jarida wato aiki ne wanda yake aiki ne mai girma domin in ka ce aikin jarida ya hada da bangarori da dama. amma ita wannan kungiya ta bon tana kula ne da masu watsa labarai to su ma sun fado cikin wannan aiki na jarida kuma maganar da ake yi shine cewar hakika idan kana sauraren waɗansu daga cikin gidajen rediyoyi ko kuma gidajen talabijin na ƙasar nan akwai waɗansu abubuwa da za ka ga ana yi wato tamkar mutane ba su da wato horo wanda ya dace na shi kanshi aikin jarida saboda wato shi watsa labarai wani abu ne wanda yake akwai nauyi babba wanda duk wanda aka ba wato wannan abin magana microphone aka sa shi a gaba wanda ya kamata ya fahimci cewa akwai nauyi hmm. saboda yana magana ne da mutane da dama a lokaci guda saboda haka ya tabbatar abubuwan da zai faɗa abubuwa ne waɗanda suke tukunna na farko gaskiya ne sannan ah, babu kirkira a ciki babu son kai da sauransu. To amma yanzu saboda maganar wato hanyoyin watsa labarai ko kuma hanyoyin sada zumunci na social media da suka zo sai ka ga waɗansu suna ɗauko maganganu waɗanda suke su kansu ba tantance waɗannan maganganun ba kuma suna watsa su a matsayin abubuwa waɗanda suka faru waɗanda idan ka yi bincike sai ka ga cewa jita-jita ce. Shi kuma aikin jarida gaskiya baya aiki akan jita-jita. Aiki ne wanda duk abin da ka gani yana buƙatar ka zauna ka tantance ka fahimci gaskiyar al'amari lamarin sannan ka watsa shi idan ka tabbatar da gaskiyar shi saboda haka abu mafi mai dai mahimmanci shine a mai da hankali akan horar da ma'aikata domin a tabbatar da cewa duk wanda yake wannan aiki din ya samu horon da ya dace ba haka kawai ba dan mutum watakila yana da zaƙin magana ko kuma wani abu ya kasance kawai shi kenan zai iya zuwa kafofi na yada labarai ya magana kuma wato abubuwa ne waɗanda suke da yawa wanda dole ne duk wanda yake yana da haƙƙi ko kuma yana da kafa ta watsa labarai ya tabbatar da cewar shi kanshi ba ma sai wata ƙungiya ta zo ba ya horar da mutanen da suke aiki a gurin domin su san abin da ya dace da abin da bai dace ba. Mansur Liman kenan mataimakin shugaban ƙungiyar masu watsa labarai ta Najeriya wato Bon a tattaunawarsu wasu da Muhammad Awal Suleiman. Ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya reshen jihar Nasarawa ta bayyana irin matakan da ta ɗauka na tsaftace aikin watsa labarai a jihar, kamar yadda za ku ji daga bakin sakataranta Comrade Alhassan Muhammad Nasir a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. A matsayinku na ƙungiyar 'yan jarida a Najeriya, me yasa kuke barin kowa ma a ce ya je kawai shi ɗan jarida ne ba sai wanda ya laƙanci abin ba kuma ya ƙware akan harkokin kafin ya fara yin aikin jarida? ita al'umma in ta yawaita dole ne a samu gurɓatattun mutane a cikinta kuma da wannan dalilin ne muke gaya wa jama'a cewa, wato aikin jarida ma tana cikin wa'anda aka samu gurɓatattu a ciki kuma ganin cewa manyanmu da ƙanƙananmu sun yarda cewa akwai gurɓatattu a cikin masu aikin jarida a Najeriya? To, mun riga da mun dade da ɗaukan mataki tun ba yanzu ba mun dade da kawo wato hanyoyi na ganin cewa mun tsabtace wato aikin jarida a jihar Nasarawa ita kungiyar yan eh, jaridu na jihar nasarawa gaba daya ta yi wannan tantancewa kenan da hausa wadda duk wadda suke aikin jarida duka chapel din da muke da su a jihar nasarawa an kirawo duka masu mambobinta an kuma tabbatar da cewa an tsabtace mu allah hakika yanzu dai kam a jihar nasarawa muna alfahari duk lokacin da muka ji aka ce ga wani wadda ba kwararre ba ne yana aikin jarida to muna gaggawan zuwa mu sa hukuma ta cafko mana shi domin ba mu so su bata mana mu da tsalle mun riga da mun ɗauki tsauraran matakai duk wadda zai fito ya kawo wani report wadda zai tarwatsa kan al'umma to tabbas ƙungiyar 'yan jarida ba za ta bar shi ba kuma already shi kamar wadda shugabana a comrade salu alkali na jihar nasarawa ya bayyana mana duk inda muka ga cewa wani na neman ya kawo mana tashin tashina a ɓangaren aikin jarida to mu wata wata mu aika shi ga jami'an tsaro. Hmm. Duk abin da za ka yi dole ne ka sa shi national interest. A kuma national interest din nan akwai abin da ya shafi tsaro, tsaron ƙasa. Duk abin da za ka yi shi komai gaskiyanka a cikin wannan rahoton. In kasancewa zai tada hankalin ƙasa ko jiha ko ƙadamar hukuma to mu ba mu yadda ka sake shi ba. saboda mu mu ana kira gare mu kullum mu zamanto wadda za mu ringa ƙoƙarin wayar wa jama'a da kai ka sani aikin jarida ba ya tsaya ne kawai a ilmant a'a ka ɗauki rahoto ya kamata mu ke ilmantar da jama'a wadda already an riga an bamu dama mu ringa kawo programs rahoto ma in ka tashi ka yi shi wadda zai wayar da kan al'umma a dangane da abin da ake ciki ba wai kake kawo abubuwan da zai wato raba kawunan jama'a ba Comrade Alhassan Muhammad Nasir, sakataren ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya reshen ƙananan hukumomi na jihar Nasarawa a tattauna wasu da Muhammad Awal Suleiman. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin mu ne ta shahin mu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko twitter.com/aminiya trust. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano da Nas FM a kan mita 89.9 a da jihar Adamawa. Har wayo kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. wani Salihu malami ne mai koyar da ilimin sadarwa a jami'an Nasarawa yanzu haka. bayan ya yi ritaya a matsayin daraktan yaɗa labarai a Hukumar Kula da Kahohin Sadarwa ta Najeriya (NBC). Na tattauna da shi inda ya mana hushin baki kamar haka. Eto eh kin san ita magana jam'i wani lokaci takan kwaso da, mai tsafta da mara tsafta ta haɗa su guri Idan aka yi jam'in magana gaba ɗaya to sai ka ga an ɗebo an yaɓa wani laifi wani kuma mara laifi wani mai laifi kuma a wanke shi mm-hmm. abin da nake nufi ne ina ga kamar yin jam'i gaba daya ce gaba daya ba su iya ba ko kuma gaba daya ba su da kishin kasa ba a yi masu adalci ba zan yadda idan aka ce waɗansu su akwai waɗanda kyau sun ɗauki sun ɗan sauke bin ƙa'idodin aikinsu kamar yadda ya kamata aikinmu na yaɗa labarai aiki ne wanda ya kamata in dai za mu faɗi magana mu faɗi gaskiya ko ba haka ba. Haka. In kuma za mu eh, yi ƙarin bayani akan wani abu to ya kamata mu yi bincike akan abun ba wai kawai mu ɗauki magana mu faɗe ta daga an ji an san wanda muke goyon baya ko wanda ba ma goyon baya ba. Aikin yana da wannan to amma da yawa yanzu idan ka ga an ba da labarin wani abu to daga yadda ake ba da labarin ma sai ka gane wannan gidan jaridan yana da goyon bayan abu ko ba da goyon bayan abu alal misali kwanan nan aka yi eh, aka saka bom a hanyar jirgi na daga abuja zuwa kaduna saboda allah yanzu akwai wanda ya kamata a duniyar nan ya yi farin ciki da wannan babu a najeriya babu ko a ina ne ma to amma kin ga a yanzu hakan nan eh, a yadda waɗansu gidajen suka ba da labaran kin ga dai ba sai an kira suna ba amma yayin da waɗansu ka kaman abin ya musu daɗi ne suna ba da labarin akwai rashin kishin ƙasa a wannan amma kuma 'yan jaridan ne suka tafi suka je suka binciko labarin suka san abin da ake ciki tun daga halama ya kamata a ce waɗansu wannan abin kafin ya faru hukumar kula da gurin ya kamata a ce ta sani ya kamata a ce an ɗauki wasu matakai wanda ba a ɗauka ba to kaga 'yan jarida ne suka binciko wannan to Eh, wannan kuma wanda yake kishin ƙasa shine zai binciko irin wannan dan mutane su sani saboda inda gyaran da za a yi a gyara dan kar na gaba ya faru to kin ga abin shi yasa nake cewa idan aka yi jam'i to sai a yi kuskure saboda maganar da yi tana da nauyi kuma eh, in dai ka kalla daga gefen gwamnati zaka san akwai waɗanda babu shakka kamar suna sun zama kamar gidajen yada labaran yan adawa ne akwai kuma waɗanda <laughs> daga jin su kuma sun ɗau ɗaya gefen baki ɗaya. Ba a samun tsaka-tsaki. To 'yan tsaka-tsakin ba su da yawa, gaskiya 'yan tsaka-tsakin ba su da yawa. Waɗansu za ka ji sun ba da labari, za ka ji kamar dama dai akwai wata a ƙasa. Wasu kuma ba sa ganin laifin gwamnati ko bai kai. Duk abin da ta yi daidai ne kawai. In an tashi ba da labarin sai a faɗa daga gefen da gwamnati ke son To mu kuma aikinmu ba haka ya ɗauro ba. Aikinmu abin da ya ɗauro shine idan za ka bada labarin abu ka faɗi gaskiyar abin da ya faru in ma za a yi sharhi ne in ma akwai wanda zai kawo bayani ne sai ka kawo wanda zai zo yi bayanin amma in ka kawo wanda yi bayanin suka sai kuma ka nemo wanda yi bayanin goyon baya don mutane su ji su san wanne ne gaskiya kuma su san wani ra'ayi za su ɗauka. Sosai an bugi jaki sai a bugi taiki. Sai a bugi taiki ba dalla. Mm. abin da ake ciki halima. Yawwa, to mecece illar barin kowa ma ya yi aikin jarida, kowa ma ya zama ɗan jarida ba ilimin abin babu samun horon aikin. Abin da muke gani a Najeriya yanzu ita ce illar. Amma in ka koma tarihi za ka ga watakila ba laifin 'yan jaridan ba ne, laifin juyin zamani ne wanda kuma yanzu ne ya kamata a fara ɗaukan matakan yin gyara. Me nake nufi laifin juyin zamani? In ka ɗauki lokacin da aka ba da dokar kafa hukumar mbc wacce take ba da lasisi ga gidajen yada labaru na masu zaman kansu ko kafin wannan lokacin daga nta sai frcn sai kuma gidajen kasashen waje wanda muke ji kamar su bbc kamar su boa to a najeriya nan a lokacin su ne kadai suke aiki in ka ji wani daban kuma sai na gwamnatin jiha to shikenan sai aka kafa hukuma wacce ta fara bada lasisi ga masu zaman kansu 'yan kasuwa su kafa gidajen yada labaru. To yanzu yawan wa'anda muke da su yadda suke karuwa suke haɓaka suke bunƙasa wanda ina da kyau ya fi ƙarfin yawan wa'anda za su zo su aikin kafin ka samu aikin wato a lokacin daɗin kenan in ka shigo sai an tace ka sai an koyar da kai sai ka wasu matakai ka iya waɗansu abubuwa kafin ma a barka ka fara taɓa abin kowar magana ko ba ka ba mm, amma yanzu tun daga waje ma <laughs> waɗansu kawai suna shigowa daga sun shigo sai su hau ba tare da sun san ka'idojin ba ba tare da sun san dokokin ba. To me yasa masu gidajen masu gidajen yada labaran suke barin su? Ito eh wani lokaci saboda ba su da ma'aikatan ne ba ma'aikatan. Kin ga iya wanda za a iya kwashewa daga NTA da FRCN an kwashe wanda za su iya yadda su bari ko ba haka ba mm. an kwashe yanzu su ne za ka ga su ne kamar manya to ƙanana ƙananan wanda suke shigowa babu lokacin da za a koyar da su a horar da su a nuna musu abubuwan da ya kamata to ya kai kuma wani lokaci masu gidajen suna da dalilansu na kafa wayannan gidaje to su kuma abin da za a biya musu bukata su ba su damu da abin nan ba a wajen 'yan kasuwa ne muke jin ana cewa idan an baka tikitin aiki a shaidar aiki ta zama wato shaidar ka ta neman kuɗi to ai haga ba a ce ka tsaya kai gaskiya ba kenan to abubuwan ne sun taru da yawa a lokaci ɗaya yadda gyaran sai a hankali to wake da alhakin gyara wannan wannan matsala to ni a fahimta ta dai rashin kishin ƙasa ai wannan mutane su ne kowa ya san abin da yake nema kishin ƙasa Eh, yadda yanayin gudanar da gwamnatin kasa ke tafiya shine ke kawo kishin kasa idan manyan 'yan siyasa maimakon su yi yaƙi da 'yan siyasa 'yan uwansu suka ma yaƙi da hukuma ga baki ɗayanta ta inda ta bullo to kin ga wannan ba zai kyau ba saboda haka kishin kasa ilimi ne da koyarwa wanda zai nuna wa 'yan jarida cewa su sani fa cewa gwamnati mai zuwa ce mai tafiya ce idan wannan ta gama wata ce za ta nan gaba idan kuma ba a yi abin da ya kamata don kare kasa ba in aka yi abin da zai rusa kasar su kansu ba su samu aikin da za su ba su inda za su yi aiki ba to wajen kishin ƙasa kenan amma wajen iya aiki da sanin makamar aiki kuma abin kashi biyu ne hukumomin gidan rediyo da talabijin na ƙasa suna da haƙƙi kowane ma'aikacin ka yi ƙoƙarin koyar da shi wani abu na biyu gwamnati eh, tana da haƙƙi kamar ni a shawara inda za a duba za a ga cewa ya kamata a ce akwai wata makaranta wato wacce idan dai mutum yana son ya yi aikin rediyo ko talabijin to lalle lalle ya tabbatar cewa ya shiga makarantar nan ko da ta wata shida ne ya san dokokin aikin kafin ya fara hawa in ko ba haka wato zai wuya a samu abin da ake bukata kaga idan ya shiga ya san dokokin ko da broadcasting code din nan kawai aka mai bitarsa ya san zan iya yin kaza ba zan iya yin kaza ba wannan daidai ne wannan ba daidai ba to in ya zo zai kiyaye waɗansu abubuwan to idan kuma mutum ya fahimci waɗannan abubuwan za su taimaka wajen sanin samun kishin ƙasa tunda gidan rediyo da talabijin gida ne wanda yana iya juya hankalin mutane ta inda suke so to in ka juya hankalin mutane aka samu tashin hankali kana da haƙƙi a ciki kuma kana cikin wanda suke rusa ƙasa ina ga maganar da femi yake kokarin yi kenan Awwalu Salihu kenan tsohon daraktan yada labarai a hukumar kula da kahohin sadarwa ta Najeriya NBC yanzu haka malami mai koyar da ilimin sadarwa a Jami'an Nasarawa. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai kuma mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lafiya.